الحمد لله الرحيم الودود المتفضل المنان أنعم على عباده وتفضل عليهم بصنوف من النعم وأنوانا من الآلاء فهو المحمود الشكور أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كما وصاكم ربكم جل في علاه في الآيات البينات بالتقوى وصاكم بها كما وصى الذين من قبلكم بالتقوى والتقوى خير زاد ليوم المعاد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله تذكروا نعم الله عليكم وآلائه التي لا تعد ولا تحصى تذكروا هذه النعم من أجل أن تقوموا بواجب الشكر عليها ومن واجب الشكر على النعم الاعتراف بها والتحدث بها وتسخيرها فيما يرضي الله المنعم المتفضل وإن من النعم الجسيمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده نعمة الذرية فإن الله تعالى من حكمته جعل استمرار النسل الإنساني واستمرار وجوده على هذه المعمورة بواسطة التوالد وبواسطة إيجاد الذرية إن الله تعالى امتن على العباد بنعمة الأولاد فقال في حق نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فامتن عليهم بالإمداد بالبنين بالمال والبنين وقال تعالى في حق بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على كثرة الأتباع وكثرة الميلاد وكثرة, وكثرة التوالد حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم فهذه النعمة نعمة عظيمة ولأجل ذلك دعا الله, دعا الله تعالى بهذه النعمة أفضل الناس وخير الناس وهم الأنبياء والمرسلون فقال, فقال خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب هب لي من الصالحين وقال نبي الله يحيى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذلك أن الإنسان عمره قصير لكن بنعمة الذرية يبقى حياته تبقى حياته معمورة لما توفي عدد لما توفيت لما توفي أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله عيره عيره قريش الكفار منهم بأنه الأبتر أي المنقطع العقد فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فامتن الله تعالى فذكر الله تعالى هذه المنة لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنه أعطي الكوثر وهو الخير الكثير ومن ذلكم الخير أن ذريته لم ينقطعوا على هذه المعمورة ولا زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته وهم الأشراف وأما عدوه وشانئه ومبغضه فهو الأبتر فهل يا فهل يا ترى يا معاشر المسلمين من يذكر بأنه من سلالة أبي لهب أو من سلالة أبي جهل فصدق الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر فبالذرية يستمر ذكر, يستمر ذكر الإنسان ويستمر عمله فإن الإنسان إذا أدخل في رمسه وتذكر ما فاته من الأعمال وتذكر سيئاته هم هم شديد الهم بإيقاء استغفار واحد وأنى له ذلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أما إذا كان له ولد صالح يدعو له ويقول اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي فإن ذلك الاستغفار يكون بمثابة استغفار الإنسان الذي ذلك ذلكم الإنسان الذي في قبره الذي حين بينه وبين ما يشتهي قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له ومن أجل ذلك حرص عباد الله الصالحون بأن يمتن الله تعالى عليهم بالذرية الصالحة وبالذرية الطيبة والذرية كما تكون نعمة إذا لم يقوم الإنسان بأداء الأمانة تجاهها فإنها تصبح نقمة فإن, ولد فإن, فإن الأولاد أمانة فإن الأولاد أمانة في أيدي الوالدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها والأمانة من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة والأمانة بالمرصاد الأمانة بالمرصاد على الصراط فإن أكثر ما يسبب زلة الأقدام على الصراط الخيانة والعقوق الخيانة والقطيعة قطيعة الرحم ومنها العقوق فمن ضيع الأمانة فمن ضيع أمانة, أمانة الذرية فإنه يسأل عنها يوم القيامة ويكون ذلك سببا لشقائه وما من مغبون مثل هذا الذي غبن بهذه النعمة العظيمة التي أصبحت في حقه نقمة شنيعة أعاذنا الله وإياكم من حالة أهل النار بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واذكروه ولا تنسوه واطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه وتمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا مجد أوران سيندي چنچنت أجد أوران سا مجد أوران الله أسيري أبويد كما أبيني wasiyar Allah gare mu da gare kenan da mu ji tsoron Allah a ayoyi tuli a cikin alkur'ani kuma Allah ya ce ita ce wasiyarsa ga waɗa al'ummomin da suka gabace mu kuma Allah ta'ala ya ce mafi kyan guziri da mutum zai yi a wannan rayuwa ita shi ne guzirin tsoron Allah dukkanmu matafiya ne kuma kowa man matafi yana buƙatar guziri mafi kyan guziri in ji Allah shi ne guzirin tsoron Allah Allah ka Allah ka cika zukatanmu da tsoronka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi masu yawa mu tuna su kar mu manta ni'imomin Allah domin mu gode ma Allah babu wani abu da ke tare da namu na ni'ima face daga Allah yake godiyarsa a mataki na farko shine mu san wannan cewa shine mai ni'imtawa sannan mu zanta da ni'imar da Allah ya yi mana sannan mu yi amfani da wannan ni'imar wajen samun yardarsa daga cikin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma jinsin bani adam baki ɗayansu musulminsu da kafirunsu shine ni'imar zurriya ni'imar haihuwa ni'imar 'ya'ya domin wannan ita ce a cikin hikimarsa Allah ya sanya wanzuwar jinsin ɗan adam ya ci gaba a cikin duniya domin inda ba a hayayyafa to jinsin ɗan adam sai ya ƙari to wannan ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya goranta mu al'ummomi da ita kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu ya ce ma mutanensa ya ce na ce musu ku nemi gafara Allah hakika shi mai yawan gafara ne zai saki ruwan sama a ku ya rinka kwarara kuma ya karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya sai Allah ya ambaci cewar yawan 'ya'ya yawan zurriya karfafawa ne daga Allah da yake zuwa wato sakamako akan neman gafara Allah wato ni'ima ce haka zalika yayin da Allah yake ambatan ni'imar da ya ma bani Isra'il sai ya ce kuma muka sanya ku kuka zamanto masu yawa wato ta hanyar yawan zurriya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu al'ummarsa ya ce ku auri mata ababen so waɗanda suke masu haihuwa domin ni zan yi alfahari da yawanku akan sauran al'ummomi. to wannan ya nuna girman wannan ni'ima shi ya sa fiyayyun bayan Allah su ne annabawa da mursalai suka kasance suna roƙon Allah Allah ya ba su zurriya saliha annabi Ibrahim halilun rahman yayin da ya ƙaurace ma mutanensa da suka yi ƙoƙarin su kashe shi daga shi sai matarsa sai ɗan ɗan uwansa sai ɗan uwansa sai wato uwansa annabi sai ya addu'a ya ce rabbi habli min as-salihin Allah ka bani daga wato ka bani salihai ka bani daga wato zurriya daga ka bani salihai na zurriya haka zalika annabi zakariya da ya ga irin ni'imar da Allah ya yi mana na Maryam na kawo mata abinci ba tare da ta yi wani sa'ayi domin samunsa ba abincin da ba a samunsa lokacin bazara sai ita ta same shi abincin da ba a samunsa sai lokacin damuna shi sai Allah ya kawo mata shi ya ce ya maryamu anna laki haza ya ke maryamu ina kika samu wannan ta ce daga wajen Allah ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da gwargwado ba to wannan take sai ya addu'a ya ce Allah ka bani zurriya wato tsarkaka hakika kai mai sauraron addu'a ne kai mai jin addu'a ne to wannan ya nuna girman wannan ni'ima da har ya sa annabawan Allah suke roƙon Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya ba su zurriya wadda take saliha to yayin da suke wannan saboda sun fi kowa riskar girman wannan ni'ima shi yasa suka rinka roƙon Allah kuma shi yasa Allah ya sanya daga cikin annabawa waɗanda Allah ya buga mana misali da aya da su wanda suka yi rayuwa shekaru masu tsawo suka kasa samu ba su samu ni'imar ƴaƴa ba a ƙarshen rayuwarsu bayan tsufa ya zo musu suka roƙi Allah saboda riskarsu ga wannan falala ta samun wato falala ta haihuwa to wannan ni'ima tana tabbata ne ta fuskoki masu yawa Abin da yake tabbatar da ambaton mutum kenan bayansa abin da kuma yake sanya ya ci gaba da ayyukansa su ci gaba bayan an binne shi a cikin kabarinsa mushirkan ƙuraishu sun aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da 'ya'yansa maza suka rasu suna ƙanana suka ce shi wanda yake mai yankakken baya ne ma'ana ba zai samu ambatonsa ya ci gaba ba Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura ka cikaf mai tarin ma'ana mai kuma lafuzza kaɗan suratul kautsar wanda Allah ya yi bayyana ni'imar da ya yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba shi alkautsar wato alheri mai yawa daga cikin wannan alherin shine ambatonsa ba zai yanke ba zurriyarsa suna nan ahlul baiti sharifai har yanzu har Allah ya nade kasarsa suna nan zurriyarsa da suke intisabi zuwa gare shi amma ta duba makiyansa waye za ka ji a ce wannan wato asalin zurriyarsa zurriyar abu lahabin ne ko zurriyar abu jahalin ne babu allah ya yanke ambatonsu kamar yadda ya ce inna shani aka huwal abtar wato wanda yake makiyinka shine wanda yake mai yankakken baya to ita zurriya ita ce za ta sa wa mutum ambatonsa ya tabbata haka zalika yayin da aka binne mutum a cikin kabarinsa ya tuna laifi da ya yi Allah ya tuna takasiri da ya yi Allah ya yi yunkurin cewa bari ya zo bari ya yi istighfari ko Allah ya yafe masa bari ya yi kokari in sujada ce ya samu ya sujada nan guda ɗaya ina wahila bainahum wa bain ma yashtahu kai tunanin yayin da mutum kake cikin wannan hali aka sha makance tsakaninka da abin da kake tsananin burinsa ba ka da hanyar da za ka yi shi ba ka da hanyar da za ka ce astagfirullah to idan Allah ya baka zurriya saliha suka ce rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji na ka ji kaina tare da iyayena ka gafarta mun tare da iyayena ka ji ka kansu kamar yadda suka rene ni ina karkani shikenan sai ya zamanto kamar kai ne kake istighfar sai ya zamanto wannan yunkurin da kake yi na kai istighfari sai istighfarin ya zo maka Allah ya yafe maka saboda albarkar ni'imar zurriya dukkan abinda zurriyar mutum suka aikata suna cikin mizanin kyawawan ayyukansa ayyukan 'ya'ya suna mizanin mahaifansu saboda su ne suka zamanto sanadiyar samar da su alheri ne mai yawa da zai zo ma mutum to amma wannan ba zai tabbata ba sai mutum ya samu zurriya wadda take saliha zurriya ta kirki ‘ya'ya waɗanda suke na kirki to shi za su zamanto ni'ima shi yasa annabawa da suka tashi addu'ar annabi ibrahim ya ce rabbi habli minas salihin ka bani daga cikin salihan bayi shi kuma annabi zakariya ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya wato mai tsarki ma'ana mai kyakkyawan mai kyawawan halaye kuma Allah ya koya ma muminai kan murinka addu'a rabbi habli min ladunka murinka addu'a kan cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wato matanmu da iyayenmu ya sanya sanyin idanu su zamanto sanyin idanuwa a gare mu wannan sanyin idanuwa wato shine su zamanto ni'ima wanda in sun zamanto na kirki za ka samu nutsuwa da su to amma idan mutum bai samu zurriya tsayiba ba bai kuma yi sa'ayi wajen samun zurriya ba ba ya tozarta zurriyarsa to ya tozarta amanar da Allah ya sanya masa kuma sai ya jira titsi da Allah zai masa tunda kowa sai Allah ya titsi shi ya tambaye shi amanar da ya bashi daga cikin abin da yake sanya kafafu su zame akan sirabi wanda ake sanya shi a doron bayan wutar jahannama shine tozarta amana da yankewar zumunci don haka duk wanda ya tozarta amana wanda daga ciki masu girman amana zurriyar 'ya'ya wato amanar zurriya to tana nan haƙincinsa yana nan yana jiransa a gada a doron bayan sirafi Allah ya kiyashe mu annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kowannen mu makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi ya ce mutum makiyayi ne akan mutanen da suke gidansa kuma za a tambaye shi akan kiwonsa mace ita ma makiyayi ya ce a barbara bawa amana ce a gidan mijinta da kuma a dukiyarsa kuma za a tambaye ta a kan wannan amana tata to tozarta amana za ta zamanto sanadiyar halakar mutum tozarta amanar zurriya haka dalika idan mutum ya tozarta amanar to maimakon zurriya su zamanto masa ni'ima sai su zamanto masa nikima sai su zamanto masa azaba ya azabtu da su a nan duniya al'umma ga baki ɗaya tana azabtuwa yayin da suka tozarta ni'imar zurriya domin abin da zai sa kenan su zamanto sun sifantu da sifar iyayya, da gaba da ɓarna da ta da zaune tsaye domin masharranta suna nan sun yi dako akan ɗiban wato rundunoninsu na shaidan domin su yaɗa barna a bankasa yayin da mutane suka tozarta amanar zurriya suka saki 'ya'yansu sakaka to akwai wanda suna nan a shirye suke su ɗauke su a matsayin dakarunsu dakarun shaidan domin kawo ɓarna a cikin al'umma muna gani irin abin da yake faruwa sanadiyar hanyoyin ɓarna. da masu tada zaune tsaye da masu garkuwa da mutane da masu ɗaukan makamai suna yanka cikin mace mai ciki su fitar da ɗan su jifa da shi saboda ke ƙasar zuci da sauran abubuwan da ba za ka taɓa tsammanin ɗan adam ya yi ba to su ma fa waɗannan da suke wannan abin haihuwarsu a kai suna da mahaifi suna da mahaifiya ina tarbiyyar da allah ya ɗora ma mahaifa su yi da har 'ya'yansu suka zamanto a cikin wannan hali muna tafiya a cikin al'umma muna ganin yara ƙanana wanda kowanne daga cikinsu yana da ƙudura na ya zamanto babban malami ya zamanto babban jagora na addini ya zamanto babban jagora na siyasa ya zamanto babban mai hidimta ma al'umma amma muna gani muna mun bar su a tozarce a watsi iyayensu ba su damu da inda suke ba su damu da maciyarsu abincinsu ba wala makwancinsu ballantana ma tarbiyyarsu da ilminsu to ta yaya za a yi wannan zurriya su to ni'ima ga ɗan adam ta yaya za ka yi ƙaunar cewa yayin da kake cikin kabarinka istighfarinsu zai rinka zuwa maka ta yaya za ka yi fatan cewar za su yi wani kyakkyawan aiki da zai rinka faranta shafukan ayyukanka wannan alheri za ka yi kauna daga gare su yayin da ka tozarta yi musu tarbiyya baka san makoncinsu ba baka san cinsu da shansu ba baka san shige da ficensu ba baka san karantar da su ba baka san tarbiyyarsu ba kuma idan ita kanta al'umar suna ganin waɗannan suna gararan ba a kan titi ba wani mataki da aka ɗauka na killata su na inganta su bayan a cikinsu za a iya samun waɗanda za su zamanto su ne sanadiyar tsira ga al'umma idan aka kula da su to wannan amana jama'a amanar yara amanar zurriya da take kanmu wallahi idan ba mu tashi mun kyautata wannan amana mun rike ta ba in ba mu tashi mun yi wannan ba to yawan da ake samu na zuriya zai zamanto mana ni'ima ba ni'ima ba zai zamanto mana azaba ba ni'ima ba muna alfahari muna tunƙaho da yawa amma yawan mu ya zamanto yawa na kumfar teku wanda yake ba zai iya ina na komai ba kuma daga ta taru duk yawanta ka ba ta 'yan sakan kaɗan sai ga ta farwace kuma wannan yana farawa ne na kan kowa ya ɗauki matakai na kiyaye amanar zurriyar da Allah ya ba shi. mataki na farko ga waɗanda za su shiga cikin rayuwar aure su kyautata zaɓin mahaifiya domin ita mahaifiya kamar yadda mawaƙin larabawa hafiz ibrahim yake faɗa al'ummu madrasatun idan a adatta sha'aban sha'ban a a'rafu ita uwa makaranta ce idan ka killata ta kai mata idan ka tanadi wannan makarantar ma'ana ka kyautata zaɓin uwa da yi mata tarbiya, to sai ka kyautata samar da mutanen 'yan ƙasa waɗanda suke masu kyan asali ka kyautata zaɓin mace ka yau samari wanda za su shiga aure da ma waɗanda suke ba samarin ba wanda suke so su yi ƙarin aure annabi sallallahu alaihi wasallam yi nasiha ka nemi mai addini kuma ya yi mana umarni in za ka yi al'amari muhimmi ka yi istihara a yawaita istihara wajen neman zaɓen ma wajen wadda za ka nema ta zamanto uwar 'ya'yanka sannan a kula da abin da zai kawo kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'ya tun daga yanda mutum yake saduwa da iyalinsa abu sunna a yi addu'ar da annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah ka nisantar da shaidan daga gare mu ka nisantar da shaidan daga abin da ka azurta mu da shi idan <clears throat> wannan addu'ar kuma ba za a gushe ba a nema yara addu'a na Allah ya inganta su ya sa su masu tsaye da sallah kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wata taqabbal du'a ya ubangiji na ka sanya ni in zamanto mai tsayar da sallah kuma haka ma daga cikin zurriyata su zamanto masu tsayar da sallah sannan kulawa da yi musu addu'a kan Allah ya yi musu albarka wannan addu'ar ta iyaye karɓaɓɓa ce ga 'ya'yansu abdullahi bin mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya musu tahiya kamar yadda yake koya musu sura al al-qur'ani sannan ya koya musu wata addu'a bayan tahiya ita baya tsawaita ta baya nanata ta kama yadda yake koya musu tahiya ita ce Allahumma allif baina qulubina wa aslih zata bainina har inda yake cewa wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina kai mana albarka a cikin jinmu da ganinmu da zukatanmu da matanmu da zurriyarmu yawaita addu'a ga zurriya yana daga cikin abin da wato zai killata su kuma ya kare su to sannan ka tsaya akan yi musu tarbiya babu abin da yake kawo tarbiyya irin tarbiyyar ilmantarwa ilmantarwa wannan al'umma tamu ba mu damu da sha'anin ilimi ba sai ka ga mutum Allah ya ba shi hali zai kashe kuɗi a wajen tafiye-tafiye hatta tafiya domin umra amma ba zai kashe kuɗi don ya ba ma 'ya'yansa ingantaccen karatu ba ko ingantaccen ilimi wannan ya nuna wato mun samu taklibi mun samu wato kifewar tunani da juyewar tunani yanda abin da yake mai muhimmanci sai muka sanya shi koma baya abin da yake ba shi da muhimmanci muka sanya shi a gaba-gaba babu abin da yake inganta tarbiyya irin ilmantarwa shi yasa nema a tarihin al'umman nan aka samu almu'addabun malaman tarbiyya waɗanda suke kula da tarbiyyar yara daga nan ne daga nan ne ma fulani suke kiran malami mudibbo bi ma'ana mai ladabtarwa wannan ya nuna abinda al'ummar mu ta gada na kula da tarbiyyar yara to ina muke da yanzu abinda yake yake faruwa a cikin al'ummar mu yanda muke muke barin ƴaƴan mu sakaka ba kula da ba a san mashigarsu da mafitarsu ba gashi kuma mun shigo muna cikin wani hali na al'umma da shaidanu suka yi yawa da hanyoyin barna suka yi yawa hanyoyin barnar ba ma a waje suke ba hatta a cikin ƙwaryar ɗakuna wannan hanyoyin barnar suna nan amma babu sa ido babu killata babu kiyayewa to me muke so 'ya'yanmu su zamanto to kuma abinda suka zamanto shine al'ummar tamu za ta kasance babu abin da zai kawo gyaran nan sai kowane magidanci kowane mahaifi da kowace mahaifiya sun ɗauki matakai na kyautata tarbiyyar 'ya'yansu da kyautata da inganta musu tarbiyya in babu wani abu da zai sa ka yi wannan in ban da tunanin cewar ranar da aka sanya ka a cikin kabari baka da halin istighfari amma idan kana da 'ya'ya da kai musu kyakkyawan tarbiyya su shine hanyar ka kadai da zaka samu kai ma ka rinka samun wannan istighfari da istighfarin nan fa ba karamin al'amari ba ne mi kada mi take da cewar akwai lokaci da zai zo da wannan istighfarin zai gagara to Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa da cikin ni'imar da ya yi mana da bayyanan da bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayaninsa muka san cewa akwai hanyar da wannan istighfarin zai ci gaba kada mi take da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya inganta mana zurriyarmu kuma ya ba mu ni'ima kyakkyawa a akan zurriyarmu Allah ka sanya wannan yawa da muke da shi ya zamanto ni'ima a gare mu kar ka sanya shi ya zamanto ni'ima a gare mu Allah waɗanda suka gajiya wajen tarbiyyar 'ya'yansu saboda rashin abin hannunsu Allah ka fuwace musu Allah ka yassara ingancin ilimi a wannan ƙasa tamu Allah ka yassara ingancin tarbiyya a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah waɗanda suke neman takarar waɗanda suke takarar neman shugabancin ƙasar nan Allah kai ne ka fi mu sanin su kai ne ka san zahirin su da batinin mu Allah wanda yake shine mafi soyuwa a gare ka Allah ka danka mulkin ƙasar nan a hannunsa wanda yake kasan cewa shine ya fi cancanta da kawo ingancin rayuwa da ingancin bayi a wannan ƙasa Allah ka danka mulkin ƙasa a hannunsa kuma ka karkatar da tunaninmu ka saita tunaninmu ya zuwa gaba da goyon baya a gare shi Allah ka yi mana zaɓi karka banmu da zaɓin kanmu Allah ka inganta halin tsaro da muke ciki a wannan ƙasa tamu Allah girbin da ake Allah ka sanya shi ya zamanto albarka Allah waɗanda suka yi noma suka suka samu ambaliyar ruwa da asara Allah ka musanya musu abinda kuma ka azurta shi da shi Allah ka azurta su da shi Allah ka sanya musu albarka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله